وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da haduwa a wannan yammaci na ranar litinin yau nawa ne ga watan muharram na'am ko saboda ba da shi ake albashi ba na'am nawa ka ce imam ashirin daidai to an samu samanin malam sha tara ko ashirin ga watan muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin maka zuwa Madina shekara 2442 daidai da nawa dama ai wannan mutafa gudanai ne ko daidai ga bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin daidai yan wa musulmi darasi na talatin da shida a cikin littafin tamamin taufiq fi sirati siddiq wannan shine darasinmu na yau a kuma cikin wannan littafi mai albarka fatan cikakkiyar dacewa a cikin tarihin mai gaskiya shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu mun faɗa a baya tun farkon fara littafi mun ta maimaitawa a cikin darasi kuma za mu ci gaba da maimaita muhimmanci da fa'idan da ya sa muke karanta wannan littafi da ire-iren daga cikin falala da darajar da yasa dole a karanta irin waɗannan littafai shine sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayansu Allah da kansa ya ce ya yarda da su ba su suka yi kafafan an yarda da su ba mai kowa mai komai ne. mai gayya mai aikin gaba ɗaya wanda ya halitta shi ya ce ya yarda da su to dukkan wanda Allah ya ce ya yarda da shi ba makawa koyi da rayuwarsa neman yardan Allah ne sannan kuma idan ka karkato ka shigo a cikin mutane Allah ya fifita manzanni akan kowa hatta akan annabawa dan ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din watannin ka sune jakaduna da ni Allah na aiko su a cikinsu na fifita sashin su akan sashi waɗanda Allah ya fifita a cikinsu su a cikin ma manzannin su ne kuma ulul azmi minar rusul wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul a cikinsu duka sai zanto manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine kuma fata wanda ya fi kowa kima da daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to irin yadda Allah ya wannan fifiko a cikin manzanni yi a cikin littattafai yadda ya fifita al alqur'ani a kan dukkan sauran littattafai to haka a cikin al'ummomi Allah fifita al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan sauran al'umma to a cikin al'umman kuma in ka cira annabin ta ba wanda suka kai sahabbai daraja dalilai masu yawa daga cikin abin da yasa suka fi kowa daraja shine su ne mutanen farko da Allah ya zaɓi ƙirjinsu a matsayin wurin ajiye ayoyinsa da shari'o'insa dan Allah da ya saukar da Qur'ani sai ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm qurani wasu ayoyi ne mabayyana a fili wanda Allah ya bada su a zakatan wanda ya ba su ilimi to wanda ko Allah ya fara ajiye Qur'ani a zakatan su sune sahabbai duk wanda zai zo a bayan su zai zo kuma zai kai su daraja saboda haka kirjin su nan ne matattaran wahayi a karan farko tun a farkon lokaci Allah ya zaɓi kira zo sai ajiyar littafin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna Allah ikhtarni wa ikhtar sahara sahaba Allah ya zaɓe ni in zanto manzo kamar yadda Allah da kansa yake cewa ya duba dukkanin zukatan mutane ya ga babu zuciyar da ta fita kowa kyau da tsarki sai ya ga zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan zuciya da ta fi kowace zuciya kyau sai ya zaɓe ta ya ba ta manzancinsa na ƙarshe mafi daraja to kamar haka kuma ya zaɓen masa abokan zamansa Allah subhanahu wata'ala ya ba su wannan daraja da fifiko su ne mutanen farko da suka fara cewa rabbana wa lakal hamd bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamidahu a cikin sallah al'amarin sallah ko yana game da kowane al'amari domin dukkan shari'o'in da aka bayar dukkan shari'o'in da aka bayar an ba annan sallallahu alaihi sune yana kasa malaika jibril ke sauka yi wahayi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam sai ayi azumi sai a tambayi annan sallallahu alaihi malaika jibril to kai gaya mai amsa wa yasalunaka anil mahid qul huwa adam nisa a fil mahid amma da za a bashi sallah sai da aka dauke shi babba shayabo aka hau da shi sama gaba daya kenan al'amarin sallah ya wuce duk inda mutum ke tsammani to sahabban annabi sallallahu alaihi su ne mamu na farko da suka fara bin limancin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa a bankasa wannan daraja ce kai mu taɗaice Allah subhanahu wa ya sanya hatta imani Allah ba zai karɓi cikakken imanin mutum ba sai idan irin imanin sahabbai gare shi dan ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw har sai idan kun yi imani ne da irin abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi Allah ce sannan ne ne a wuri na kuka zama shiryayyu to wannan kana magana daukacin sahabbai ne sannan kar ku manta kamar yadda muka faɗi Allah ya fifita wasu mutane akan wasu a rayuwa ma kaka haifi ɗa Allah ya maɗan wani abin da kai bai maka ba a rayuwa duk da za ka kirga wannan a matsayi kai ma arzikinka ne tun da ɗanka ne amma dai Allah dai ya sa wani ya fi wani abinda ka dade kana nema sai Allah ya ba wani cikin kankanin lokaci ba tare da ya wahala duk Allah yana yin wannan kuma jarabawa ce ba dan ya fi son wani akan wani ba to haka nan Allah madaukakin sarki ya zaɓi sayyidina Abubakar bin sayyidina Abubakar Allah ya ƙarin da a gare shi ya zanto shine mafi daraja a cikin wannan al'umman bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki shine daga cikin darajarsa da matsayinsa da ya sa dole a karanta tarihinsa shi ne duk cikin sahabbai kamar yadda muka karanta a cikin wani littafi ne wancan al'isaba ko wanda muka mun kaza karanta shi a nan daga farkon shi a ƙarshe maganar sahabbai littafin ne a cikin su sai na abubakar radiyallahu anhu duk cikin sahabbai ba wanda Allah ya naɗa mai sarautar sahabbantaka tun daga kan al'arshi da Allah ta'ala ya nada mai wannan darajar in ka iya cewa sarauta ce ma Allah ne mai naɗin sarautar shi da kansa domin Allah madaukin sarki ya faɗa ake cewa idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'an. Allah ta'ala ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi bakin ciki karka damu a yayin da shi annan sulafin ke gaya ma sahabinsa a lokacin kuma tare da sai na abubakar yake kenan sai na abubakar ne sahabi. yace la tahzan karkai bakin ciki baka cikin waɗanda Allah ya sa za su yi bakin cikin duniya ko ta lahira yace da shi kuma inna Allaha ma'ana Allah yana tare da mu kaga ashe shine sahabin da karar Allah ya faɗi tarayyar sa da shi sannan malamai suna fassara ayan da Allah ta'ala ke cewa wallazi ja'a bil Wanda wanda zo da gaskiya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi da kuma gaskata shi da aka yi da wanda ya gaskata shi da sai na abubakar kuma ko wannan suna ta asidik da ya samu ya samu ta ne ta sanadiyyar darajar karfin imaninsa da gaskata manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da aka hau da shi sama kamar da muka faɗa aka ba shi sallah kafirai sun amfani da wannan damar da cewa bari su sama masu raunin imani shakka game da al'amarin Allah sallallahu alaihi wa sallam suka je suka samu sayyidina abubakar suka ce da shi to kai ne mai yawan yarda da mutuminka suna nufin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ji abin da ya faɗa Ya ce me ya faɗa wai ya ce an hau da shi sama an yi tafiyar dare da shi an kai shi baitul maqdis sannan an hau da shi sama Allah ya faɗa cikin Qur'ani a suratul Isra subhanallazi asra bi 'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي na حوله لنريه من آياتنا to wannan aya ce suke izdilanci da cewa wai ya ce an kai shi wuri kaza an hau da shi sama sai ce da su awa kala zalik amma tsakaninku da Allah da gaskiya faɗa haka a tsammaninsu me ya faru ya yi shakka kun gane kaman kila ya ji abin bambara kwai wai raƙumi a kabakin jimata sai suka ce ya fada sai ce to inda ya fada wallahi na yarda inda shi ya gaya muku to na yarda da abin da ya fadi tun daga na ka samu suna siddiq ba kuma sauran hanyar da za a samu cutarsa sannan daga cikin darajarsa an tambayi annan sallallahu alaihi wasallam duk duniya wa kafi so ya ce aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta aisha ɗiyarwa ce ce ya sai na abubakar sannan sai aka ce to amma za ku yi cewa ne ko in ba mahaifinta ba shi ne sahabin da mun karanta da ku a baya ya ce duk wani wanda yake jin ya ba musulunci gudunmuwa musulunci ya biya shi gudunmuwa shi bayan ya yi karbi. in ban da abubakar shi kaɗai ne sai ran kiyama za mu iya biyan shi sai ran kiyama allah zai iya biyan shi amma in ba shi ba duk wanda ya saya ba da gudunmuwa to an masa alfarman da ta fi ƙarfin gudunmuwa kuma ba su ce ba haka ba kun fahimci maganan ko sannan idan yana wuri annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo zai shawara da mutane yace za a yi abu kaza menene shawaran ku in dai sai na abakar ya bude baki ya bada shawara to bai ma ƙara tambayan wani sallallahu alaihi wa sallam daga nashi an rufe koba. shi yasa da yayi magana to shikenan sannan surukin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aure kun ko san annabi Allah ba zai taba da ya auro daga gidan marasa mutunci ba Allah ba zai taba barin annabin da ya fi so ya kuma auro daga gidan ƴan wuta ba ina fata kun fahimci wannan in har ya zama haka kenan kamar Allah bai bashi kariyar da yake bai bashi ba wallahu ya'timuka minan nas Allah ya ga mishi wannan to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da qaltu ana wa abi bakari umar na shigo da ni da abubakar da umar a duniyar nan tare muka rayu da su yace kuma na fita taron kuma na tare da su aljanna hatta kabarin su da aka binne ga kabarin shiga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan bawon Allah wannan bawan Allah sai na abubakar ya ban shi da darajar shi bai kare a cikin hadisai da waɗannan kisoshi ba Allah mai kowa mai komai Allah da ya halice ya halice ku Allah da shi ya mallaki aljanna da zai saka mana gartattun bayi sai da ya tsarkake dukiyar na Abubakar kuma yayin rantsuwa shi dan aljanna da kansa yace allazi yu'ti malahu yatazakka وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى هذا تفيت مني ولا سوف يرضى يا إذا تفاقت أكاو دوكيا دليل سوكان آيين كينا أكاو دوكيا أكاو قدموا مثل يسير يشك مسألة كبالة تاكو قدموا كابون الله يبيعو يب كنكمو دك أبن دي من لك على دنيا يكاو munafukai suka fara zage shi dama din za ka yi aikin addini sai wasu sun zage ka to ba matsala ba ne su ne sinadarin cin nasara inda ba ka yi ba za su ga abin zagin ba ma za a san da kai ba kana yi ne sa aka san kana yi aka zaga da ya kawo shi ne ta kasu cewa ai wannan riyari ya za ka kwaso gida duka ke nan mu ba mu san mu ba mu ba da gudu suka yi ka suka to shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya da suka ce riya ce sai Allah ya fusata sai ya wanke ce ce allazi yu'ti malahu yatazakka in ji Allah ba ba hadisi bane balle ka ce da'ifi ne gashi a Qur'ani sai dai idan mutum bai da Al-Qur'anin ba allazi yu'ti malahu yatazakka wanda yake bada dukiyarsa dan ya tsarkaka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza kuma ba wani na da dukiyar da shi yake so ya bayar dan ai mishi bane kyautar da ake ce mishi gudunmuwan mata an yi haihuwa in wanda ta haihu ke kai dan ke ma a tara ne a'a ba haka yayi ba duk da wanda abin da suke ba laifi ba ne. har ku ce haramun ne ba laifi ba ne abin da suke yi ba ma da shi sai na abakar bai ma nemi hakan ba sai Allah ta'ala a karshe ce ba suna cewa riya bane to sai Allah ya ce wala sawfa yarda wallahi ni Allah sai ne masa kyautar da sai ya yarda shi dan aljanna ne magana ta kare magana ta kare ina karkabdin abin da aka faɗa kenan shi ne mutumin da aka yi ba alƙawarin aljanna so takwas a rana ɗaya so takwas ba fa aljanna ɗaya aka ba shi ba estate ɗaya samu na aljanna takawa na tsoron Allah na ba ka aljanna guda biyu wani man kafa makama rabbihi jannata ne to shi aljanna takwas annabi sallallahu alaihi yayi bayani yadda za a shiga aljanna yace wasu azumi zai kai su aljanna inna fil jannati babun qala lakum rayyan akwai kofar rayyan kofar masu azumi azumin nafila akwai masu shiga aljanna ta kofar azumin nafila akwai masu zada zumunci ta nan za su shiga aljanna akwai wanda za su shiga aljanna saboda takawa na tsoron Allah akwai aljannan masu kyakkyawan dabi'u kamar yadda zuwa hadisin Imam Ahmad wanda za su fi kowa yawa aljanna ra alkiyama su ne mutanen suka fi kowa kyan ɗabi'a da kyan hali su suka fi kowa cika gidan aljanna to shine annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bayani a cikin mutane sai daga hannu yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. za a iya samun wani mutum daya wanda za a kira shi dukkan kofofin nan duka gidajen aljannan nan ya samu ma'ana kamar yana so ji in zai yi wani aiki zai idan ya samu to sai aka kwantar mai da hankali aka ce kai din nan kana cikin ba batun za a samu ba ne, kai din kana cikin su to ban san inda wani abu kuma da ya saura a faɗi na darajar shi ba za su faɗi duka ba shi yasa littafi ne guda tun annan sallallahu yana da rai ba wanda ya taɓa limanci annabi yana rayu sai na abubakar <laughs> dukkan wanda aka ce limanci to an yadda da shi a fadar Allah in aka je gidan gwamna ba protocol kuke bi ba ba sai an same maka iso ba wanda zai ma iso ba yardarje ba ne ba sananne ba ne ba ya kai matsayin yayi ba ne to haka limanci duk wanda ya shiga gaba ya nuna a wurin Allah yana da niza to ballantana a ce annabi na raye mutum ya limanci al'amarin tarihin na abubakar ya cancanci a masa wannan littafin saboda kin shi kadai zai ke jama mutum matsala a musuluncin shi saboda na abubakar yana daure da ibadan mutane yana daure da aqida ingantacciya wanda Allah ke so taba shi shi yasa imamu eh, eh, ha'iya ke cewa hubbu sahabati kullihim madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu taba sai na abubakar ba yadda za a yi muke taba ta ya rusa wasu rukunai na musulunci ina fata kun fahimci wannan to babban dalilin makasudin da muka faɗa ina fata wannan shimfiɗa ne duk mun yi su a baya amma na ga lokaci ya tsawaita korona ta rufe ta rufe mu rub din na san an mamanta da yawan su to amma dai mafi muhimmanci abu shine mu sani idan kana karanta tarihin sahabbai kana koyon ibada ne saboda su ne mutanen da suka yi kuskure a ibadar su kuma aka gyara tun kan su bar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara musu kurakuran su ya ga kuskuren su ya gyara to ba za ka taba samun mutane masu daraja da tsarki kamar su saboda su an gama wanke su kuma annon sulasulun ba a ɗauke shi a cikin su ba sai da aka tabbatar ya kai geji na inda ake so ya kai safon an tabbatar za su kai inda ya kama to sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi shi ne ba musulunci gudunmuwar da har yau muna cin moriyar gudunmuwarsa duk dukiyarsa mutum ne ma'abocin dukiya dukiya ba ta wasa ba dukiya ta gani a gaya ma sarki in ji bahaushe to amma ko kun san kafin ya mutu sai ne nan to duk dukiyar ya gama ba musulunci su duk dukiyar nan karkata kaf sai da ya rika musulunci kuma kana maganar ilimi a cikin sahabai duk cikin sahabai ba mai ilimin shi in ka ji ana maganar ilimin wani sahabi to a wani bangare amma ka tattara ilmu ma gaba daya babu wanda ke da ilimin sai na abubakar in kun duba littafin attibiyan za ku ga ya kawo wannan kuma ya yi bayanai su akan wannan Allah ta'ala ƙara ya daga tsayin na abubakar Allah ka dawwamar mutu da daraja da matsayinsu sannan Allah ba don mun isa ba Allah ka ba mu ikon koyi da ɗabi'unsu mu ma Allah ka sa mu cikin wanda za ka yarda da su daga cikin abin da muke karanta a wannan littafi muna magana ta abin da ya shafi wasu darajoji da matsayinsa da wasu abubuwa masu muhimmanci da suka faru a lokacin kalifancinsa. kuma waɗannan abubuwa dalilin da yasa za a karanta su shine waɗanda suke zagin waɗannan sahabbai ɗin waɗanda suke ci musu mutunci waɗanda suke su. na taɓa ba ku wani labari wasu su kila suna nan a lokacin ina da aboki da yake zaune a garin Zariya. lokacin da aka kashe malam umar ɗan mai shiya na sokoto Kun je ta'aziyya garin sokoto na wannan malamin da aka kashe shi a lokacin sai wani da cikin malamanmu yake cewa tunda kun zo daga nesa ga wani malami babba a cikin mu da mai shekaru zai kyau ya ba ku labarin yadda aka yi zanto ahalin sunna da shi ba ahalin sunna ba ne saboda labarin shi nan zai ƙara muku ƙarfin gwiwa akan abin da kuka yi imani kuke kan shi da ya umarci dattijan ya gaya musu ya nuna shi zai so yana yawan faɗin wannan magana amma tun da dai umarni aka ba shi zai faɗi amma da Allah ka a rinka matsalin ta ya rinka faɗa ya ce ja shi yana bin addinin shi'a ne ya zo zai tafi aikin hajji saudiya sai malamin shi ya bashi malamin shi na shi'a kenan sai ba bashi wasu zikirori da zai yi in yaje a harami zai yi dawafi in ya gama dawafin a cewarsa zai tsine ma gumaka guda biyu subhanallah yana nufin abubakar wa umar radiyallahu anhuma yace haka ya bashi yace da yazo yana dawafin tun kan ya gama dawafin yace wallahi ya ji gaban shi na ta faduwa kuma ya zo da karfin gwiwa yace amma sai ji gaban sai na faɗi. wannan labarin faɗi sinadinsa mutum ɗaya ne tsakani na da wanda abin ya faru da shi ina fata kun fahimci magana mutum ɗaya ne tsakani na da wanda a kitin ya faru da shi yace da ya gama zai daga hannu ya fara tsino ya ji sai ji ba zai iya ba sai sauke hannu to ka san kai dawafi akwai gajiya yace sai bacci ya dauke shi mallaki ba irin masallatan nan ba ne harami ta wurin kaɗai sanyi shi ya saka ka bacci har da nishadi Allah ya kai wanda ba su je ba ya sai bacci ya dauke. shi ya ce yana bacci sai mafarkin wasu mutane masu kyan tuffa su biyu sun zo mishi ɗayansu sai ce da shi ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce wannan na gefe na shine abubakar tashi ka yi abin da aka aiko ka a mafarkin ya ce wallahi ba zan iya ba sai ce to juya bayanka yana juyawa ce wallahi sai ya ga malamin da ya ba shi wannan zikirin yana ci da wuta yana babbakewa sai ya farka daga bacci lokacin da abin ya faru babu hansar da yawa ballantana yi wani waya babu ma hansar ba gsm wani ya ce allah allah yake dawo gida sakwato ya zo ya faɗa musu ya ce wallahi yana shigowa ran da ya dawo a ranar an dawo makabarta jana'izan malamin ya mutu ya ce tun daga nesa wannan ba ɗabi'a ba ce ba hanyar tsira ba ce ta yi tuba da shi ba wanda ya mai wa'azi ya ce ga wa'azin da ya gani ya shirya to wannan wallahi kaɗan ne daga ciki abinda Allah zai iya yi musu duk mutumin da ya taimaki annabi kafin fa musulunci ya mori dukiya, kowa baya dana na khadija na sayyidina abubakar ya mori ba wanda ya fara ba da ran shi kariya ga ran annabi sallallahu kamar wasallam kamar sayyidina to shi yasa karanta tarihinsa zai tsayar ma da imaninka inda Allah yake so imaninka ya tsaya zai kuma sa ka ji baka san lalaci kana son bin Allah kuma za ka samu ilimi masu yawa a cikin bauta to a cikin tarihinsa a kalifancinsa a koɗannan abubuwa da suka faru a cikin tarihin tarihinsa wanda ake fakewa da su wasu sukan fake da shi ke tuka musamman waɗancan waɗanda suke zagin sahabbai din to kuma idan ba a gaya mutane hakikanin yadda abin yake ba mutane za su ga ɗiyuwa wasu har su kasa ganewa musamman waɗanda ba karatu suke yi ba sannan abu na biyu shine duk abin da yake gaskiya ne duk abin da yake shari'a ne to akan ilimi ake gina shi akan ilimi ake gina shari'a ba a gina shari'a akan yanke-yanken jiki a ce goma ga watan tasu a ta yanka jiki a ta wuta a ta tsinuwa musulunci baya tsinuwa ko malami ne ta yana zage-zage a wa'azinsa to a wannan wurin ba annabi ya sa shi ba shi ya sa kanshi shi ya sa kanshi malamin sunna ma kenan to ina ga kuma abinda buɗe littafi za a in kai faɗa mutum ya ce ba haka ba sai ka ce haju na na burhanan ka faɗi naka dalilin kan mula na rijalakun suwaye mazajenka tunda ba addini da molanka sai da karatu to da wannan ya sa tsara darajar sahabbai ba da zage-zage za a yi ba ba da tsinuwa a tattut za a yi ba a karantar da mutane abin da yake gaskiya na ilimi shi ilimi haske ne kowa na iya gane shi zai bukatar zagi zai bukatar rikici in ka ji ana rikici to ana so a rashin gaskiya amma an ka faɗa na faɗa shi kenan in nike da kuskure zai gyara kuskure na dai gaskiya nake nema in ka ke da shi ke za gyara naka sai al'umma ta gyaru to a cikin tarihin sai na abubakar yawa musulmi an sami abubuwa sun faru da dama duka da ya tsawon rai ba kalifancin. daga ciki akwai maganan a gaba ta shida da muka kawo wanda aka yi magana a kan kabiya ta abin da ya tafi fadar wannan sai dai ku koma darasi na 33 32 darasi na 32 daga nan muka faro masu nema san je darin fikir ko su nemi mika'il duk karatuttukan suna hannunsa gaba ɗaya ba zai yi ta koma baya ba akwai ba da ke tattara wannan karatu yana garin gombe da yawa yana ga sun san shi sai su neme shi duk karatuka na da yawa suna hannun shi insha Allah za a samu a gunsa wannan darasin mu na 36 ne a wancan mun magana wannan gonan fadar din na Abubakar lokacin da nan sallallahu alaihi wasallam ya rasu a takaice kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa su annabawa in sun mutu a inda suka mutu ake rufe su ba a daga su a kai su wani wuri ɗaya kenan sannan kuma ba a gadan ba a cin gadan su ba a daga su daga inda suka mutu haka a sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to lokacin da ya rasu akwai maganar wannan gonar ta fadar ɗin gona ce ta ce tsakanin madina kilomita ladin 65 tsakaninta da madina a ga fulafilan tana hannun sasan da yaron dangin sun nemi a ne a ba su wasu da gaske sun nemi a ba su gado daga gaske akwai na na fafima kuma kun san yan shi'a sun ce ita Allah ce ma da sai na aliyu to tana cikin wanda da ita da wani sashin ma iyalan Allah sun aika game da wannan sai na abokar ya ce da su annan sulasula ya ce ba a gadon ko da ta su ci ko da ta su ci ba za a ci gadon don haka dai za a ba da kumuki da abinda aka saba yi duk ana yi kuma kafin wani ya ɗawainiya da gida annan sulasula sai na abokar shi yi wannan ɗawainiya kuma ya fi daukar da abin da ya fi wannan gonan daraja a rayuwarsa to da zalunci yake so me zai da wannan 'yar gonan wanda ya mallaki abin da ya fi ta shi a karan kansa to wannan yana da gaske abin da wasu da gaske shi a suke fakewa su rinka zakin safai musamman sai na abakar da shi shine ma da yake kawo gaɓoɓi wanda yake gada dalilai na ilimi da suke gaskata hukuncin sai na abakar kuma suke wanke shi daga wancan mummunan zargin da suke ina fata kun fahimta to a gaɓoɓi da muke sai korona ta taka mana birki tun daga nan ba mu ƙara farfaɗowa ba sai a yau don haka yana gana ɗan muku sharan fage kaɗan don kuma je mu samu gabar da ta dace kawai sai mu tsaya tun da wani babi ne na musamman a gare mu a gaba za mu tafi shafi ne na ɗari da bakwai daidai kun gani malam ya ce daga cikin abin da ke gaskatar da hukuncin can da sai na abakar ya yi kuma yake karfafansa shi ne marawal bai haƙi shi ne abin da imamul bai haƙi ya ruwaito a cikin sunanin kubra bi sanadin sahih da sanadi wanda yake ingantacce ya ruwaito wannan asar din bin sharahin daga amir dan shirahil al-sha'abi anna ababakar ada fatima sun ce waina na fatima a ta mutu tana gaba da sayyidina Abakar, shine abin da suka ce in ba ku manta ba wai har ta ba ta mishi magana ba ta kaza kuma wallahi karya ne wallahi ƙarya ne na na fatima ta riga ta san matsayin sayyidina Abakar a wurin mahaifinta kuma tarbiyyar da manzo Allah ya mata ba za ta iya gaba da duk wanda yake alkhairi tare da mahaifinta ba za ta iya yi ba tarbiyyar ta ya wuce ballanta da wanda aka yi rainanta a gidan wahayi to shine anan malam ke kawo dalilan da ke nuna ba gaskiya bane cewa wai har ta su ba sa magana da sayyidina Abubakar shine ce daga cikin dalilan da ke nuna wancan maganar ba gaskiya bane shine abinda Imam al-Baihaqi ya ruwaito cewa sayyidina Abubakar Allah ya kare da gare shi ada Fatima ya je gaida na na fatima a lokacin da ba ta jin daɗi faƙala laha aliyun a lokacin da ya zo bai shiga gidan kai tsaye ba sai ya nemi izini a bashi dama ya shiga ya gaishe ta shi ne sai mijinta sai na ali bin abi talib ya ce da ita ha za abubakarin ya ke fatima ga sai na abubakar sahabin mahaifinki khalifan duk duniya amma tare da haka yanzu abinu alaiki yana neman izinin ya shigo ya gaishe ki la sarki bawan Allah inda ma yana da mummunan nufi duk duniyar ba hannun shi take lokaci zai iya tasa duk wanda ya so ba wanda ya sai magana amma ku duba yadda ya saukar da kanshi ya je ya sada zumunci faƙalar sai na na Fatima ce masai na Ali to ku ji irin tarbiyyanta daga cikin da na ka ba ma zai yi a ce wai kamar na na fatima tana gaba da sayyidina abubakar ba sai ta ce ma sai sayyidina aliyu a tuhibbu an azana lahu a tuhibbu kana so kai a matsayinka na mijina an azana lahu in ba shi izini ya shigo gidanka ka yarda yanzu wanda take neman yardan mijinta har za ta kasa neman yardan wanda shi ya fi mijinta matsayi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da gaske abinda na manta ban faɗi ba auren na na faɗi mata, sai na Aliyu. Sai na Abubakar ya haɗa auren ku suka ba bada shawaran yi auren kuma ku manta ba hubbati min at Sai na Abubakar ya zo ya ce zai yi kyau na na faɗi mata a ta sai na Aliyu. amma saboda zalunci kuma a ce shi za a zaga kuma da aka zo za a yi auren annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke sadakin Sai na Aliyu ya je nemo sadakin da aka kawo sadakin manzo Allah sallallahu a wurin sayyidina Usman aka samu sadakin da aka kawo sadakin bayan sayyidina Ali ya je ya kai mai tilken eh, yakin sai siya shi sayyidina Usman Usman radiyallahu anhu ya karbi ya karbi tilken yace me da shi yace aure kama ni ina so biya sadakin na na Fatima sayyidina Usman ya dauki ya yace nawa ne ya fada mishi yace to ga silken na baka kyauta ya ce kudin nasu ya silken ya zama nawa amma kuma na baka kudin kyauta matsayin gudunmuwa kuma ka ɗauki silken ka tafi da abinka da aka kawo kudin annan su asila ya karba sai na abubakar ya ba kudin shi ya miƙa ma kudin ya ce ka je kai mana na ma ce fa kayan ɗaki ku ji ni matasa yawwa masu kan abin masu san na baki <laughs> ko ba haka wani kun sa akwai matsaloli guda biyu idan mutum yana matashi yana so a ce a daina kayan aure yana so a ce ba akwati wannan kuma ba harkar maza ba ne malam bugi kirji ka je ko dako za ka yi kawai su da kai ma namiji ne wallahi za ka fi daraja da mutunci kar a yi ma wani <laughs> arha kayan bako annan filasilin ya ce mishi afwan in mutum yana matashi yana so a ce babu akwati amma shi fa matashi nan da ke so a ce babu akwatin nan idan kuma girma ya kama shi yana so a ce akwai akwati lokacin da shi za a ba yana so a ce babu lokacin da shi zai bayar yana so a ce akwai don shi ma ya huta ɗawainiyar da yawa to sai a yi adal, inda hali a ɗauke in ba hali je ka nan ko faskari za ka yi je ka yi ba komai annabi musa ma sunna annabi musa za ka dana eh an tajira ni a hijaj kai noma na shekara takwas a baka budurwa ya mai ƙur'ani ko ba haka bane yake da shi ba wa in atmamta asharan in ka ga dama ma ka kai shekara goma akwai ƙur'ani a girjinta ba har haka yan ko za a baka ba amma fa min indi wannan in ka ga za ka iya cika goma ne kuma annabi musa goma ya cika in kai ma namiji ne sai ka ja mu gani <laughs> sai na abubakar sai aka ba kuɗi aka ce ka je ka siyo mana nan fatima kayan ɗaki shi ya yin kayan ɗaki don Allah wanda annabi ya ji da shi kan wannan zai yi kuma ya cuci iyalan annabi abin kamar hankali ma ba zai ɗauke shi ba to shi ne daga nan malam ya ce ta ce ka yadda mai izini kala sai sai na ce na'am na yadda fa'adinat lahu sai ta ba sai na abubakar izini ya shigo fa da kala alaiha sai shiga inda take fataraddaha hatta rabiyat fataraddaha dama bata ji dadin gonar da ba a ba su bane kuma zuciya dama tsoka ce ba kashi bane dole za ta ji babu dadi a matsayin ta na mutum tsakani da Allah amma sai da bakar fataraddaha sai ya gamsar da ita da dalili yace babanki manzo Allah shi yace kaza kuma dole bai masa da? hatta rabiyar har sai da ta ji tayar da babu wani damuwa tun da haka ne ta miƙa wuya kaga yar albarka Allah ya kare da a gare ta malai wa bi hada da waɗannan dalilai ne da muka faɗa ya zulul iskalil waridu fi tamadi fatima radiyallahu anha li ajri abi bakr as-siddiq da wannan ne yake warware duk wata damuwa da ke nuna abubuwan da suka zo na maganganu na zance na cewa waina na fatima tamadin ta zarce ta doge li hajaratin habiba siddiq akan tani sanji sai na abakar wai ta ce ba ruwanta da shi wannan maganar na nuna ba gaskiya bane dan ga dalili an samu cewa ta yarda ta gaba kaifa wai to ya ma abin da ya faru ba zai faru ba wa huwa al shi sai na abakar din nan fa shine da kansa yake budan baki yake cewa wallahi ni abubakar ina rantsuwa da Allah la qurabati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam makusantan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ahabbu ilayya in sada zumunci da makusantansa ya fi soyuwa a gare ni an asila min qarabati akan in sada zumunci da dan uwana zan iya kyana dan uwana dan in sada zumunci da makusancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me zan iya yarda in ciyar da gidan annabi gida na amfani da yunwa shi ne kusa abin da ke ne kuma rantsuwayi da Allah kuma sai na bakar baya tsoronka sai na umar ya fi kowa cika fuska da abin nan amma sai na bakar shi ya nutsar da shi lokacin da ya shiga cikin ɗimuwa da rasuwa annan su asalan sai na bakar yana da ƙarfin zuciya fiye da kowa radiyallahu anhu mala ya ce wa ma fa'ala sai na bakar fa bai aikata abin da ya aikata na rashin hada wannan gona ba illam fitalan face dan yayi aiki ba'an kuma ya cikakkiyar biyayya ga wane da amri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga umarnin manza Allah sallallahu alaihi ya ki bayarwa ne dan yayi aiki kuma yayi biyayya ga umarnin da annabi ya bada hada malai ce wannan shine gaskiyan al'amari wa min yana daga cikin abin da ya tabbata tarihiyan a cikin tarihi tabbataccen magana ne anna ababakar radiyallahu anhu a kan cewa sai na abakar radiyallahu anhu dama ayyama filafatihi ya dawwama a cikin khalifancinsa shekara ɗaya da wani abu zuwa biyu nan da yi har ya khalifanci ya gama bai gushe ba yuki ahlal baiti haqqahum yana ba iyalan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa anna lillahi wali rasuli an la yaqumu su da sauransu da haka Allah ya faɗa to sai na Abubakar har yaban khalifanci bai dina ba su da an zo zai cire haƙƙinsu ya ba su haƙƙin fi fai'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil madina la abin da fai'in manzo Allah sallallahu alaihi garin madina har ya mutu yana ba su haƙƙin kowa ya sani wa min amwali fadar sannan haka nan dukiyar fadar din idan an ciro dukiyar wurin yakan cire na iyalan annabi ya ba su sallallahu alaihi wa sallam wa khumutu khaybar hakanan khumuti ɗaya kashi biyar da Allah ya faɗa cikin suratul anfal na iyalan annabi ne da an samo su sai na abubakar zai cire ce wannan na iyalan annabin Allah ne a cire musu shi kun ga adalci da tausayi illa annahu lam lam yunaffi fiha ahkamul miras sai dai duka a cikin abin da muka faɗa bai aiki da hukuncin gado ba bai zartar da abin da suka nema na gado ba saboda Allah sallallahu ya ce su taron annaba ba a cin gado. gado ne kadai bai bada ba kuma dalili saboda ya annabi biyayya yana jin kunya ya haɗu da annabi a ce a canza abin da annabi ne ya faɗa shi yasa ya je fata da duk duniya ya tsaya kan abin da annabi yake so kuma wannan shine imani na gaskiya duk abin da manzo Allah yake so ya hakuri ka tsaya a kai. in kowa zai yi ka karkai bakin ciki wanda yake kowa yana son ka shine Allah idan Allah yana son ka baka da damuwa kuma in Allah na son ka in yawan ya ce ba ya yi da kai gobe sai Allah ya kawo mai yi da kai wanda ya fi shi man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min Allah ka samu zama mutanen kirki to shi ne sai malam yake cewa ina ne kuma na'am illa annahu sai dai shi lam yunaffi fiha akamul mirad bi zartar da hukuncin gado ba me yasa bai zartar ba amalan bima sami'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dan yi aiki da abin da ya ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ce wa hadal hijiranu wannan hijircewa da na nasa ya faru wal halatin ladhi fata alaiha firqatir rafida da wannan yanayin da aka shiga wanda ya buɗe ƙofa aka samu tawaga na fatattu wanda suke bin addinin shi'a sharran ariban ya zanto sharri mai faɗi, suna fakewa da shi su zagi sahabbai zagin sahabi sharri manala Allah sallallahu ce kan ku zagi sahabina inda ɗayan ku zai ciyar da dutsen Uhud ya zama zinariya ya ciyar duka fi sabilillah sahabi ya zo ya ciyar da dabino rabin lokal Annan sallallahu ne ce Allah ya kusan na sahabi fiye da naka manala Allah sallallahu ce zagin su fasikanci ne kafurta su shine kafurci to kun koga wanda ya buɗe kofar zagin sa ba ya buɗe kofofin fitina da yawa ku rinka gaya ma 'ya'yanku wannan magana yana da muhimmanci wa jahalan tawilan sannan shin mutuncin sahabbai jahalan wani jahilci ne tawilan mai tsawo wa adqalu anfusahum kuma su masu bin addini shi annan sun shigar da kansu bi sababihi ta sanadiyar zagin sahabbai suka shigar da kansu fi ma la ya'nihim a abinda ba zai amfane su ba babu ruwan sa a ciki walau tafaqahu inda sun yi kokarin fahimtar al'amur yanda hakikalin al'amarin yake al'am walau ta fahamu inda sun fahimci sun kokarin fahimtar al'umur yadda al'amari yake alama iya kamar yadda ya faru a gaske ba wai ƙarya ba la'arafu lissiddiqi fadlahu da sun tani sun tabbatar matsayin abakar da darajarsa to amma ba a bar mutu ya karatu ba sai a sa shi zagi sai a sa mutum ya ta zagi ne ta la'anta ya muka ce ɗauko littafi akwai yadda kai sai a ƙi sai a ta mutum a ce wani makiya alil baiti ne su wani makiya annabi ne to ka kawo rubutun da suka zagi annabi mana ka koyar mana da yan shi'a za su yi adalci da sun bar mabiyansu sun yi karatu da sun bar mabiyan sun karatu suna karatu za su gane karya ko gaskiya to amma hana mutum karatu kuma an sa har kashe kanshi yake yi ayo harbin bindiga mutum ya buɗe kirjin shi a same shi an zalunce ka an zalunce ka a bar ka yi karatu ka gane da kanka mana a daina bautar da kai daɗin sunna kenan ba a bautar da mutum nuna mishi ake kowa ɗa ne a halin sunna in kai karatu ka huta Allah ka ba mu ilimi mai amfani to shine sai malam ke cewa wasu qabilu minhu da kuma sun karɓa daga tsaina bakar ne ne uzurahu uzurinsa alladhi yajibu ala kulli ahadin qabulahu wanda ya zama wajibi akan duk wani musulmi ya karɓi wannan uzurin walakin nahum daidai inda matsalar take su fa'ifatun wasu tawaga ne mahdula wanda take abin watsarwa wa firkatun, wata tawaga ne mardulatun wanda take kaskantacciya abun kaskantawa yatamassakuna bi mutashabiha bi mutashabihi suna riko da abin da yake da rikici a tarihi ba za ka faɗin alkhairin mutum ba sai dai sharri in mutum na da alkhairi ka faɗi mana sannan wa yatrukuna al-umur suna kyara al'amura al-muhkama inda immatul islam sai su kyara abubuwan da suke tabbatattu a musulunci suke koya ma mutane minas sahaba na daga abin da aka samu na darajar sahabbai wa da wanda suka biyo bayansu, su faman ba da wanda suke bayansu su minal ulama daga cikin malamai al na fi sa'iril a'sar waɗanda ake lura da su a matsayin bayan Allah a sauran zamuna da suka shuɗe wal amsar da birane radiyallahu anhum wa ardahum ajma'in Allah ya kare da a gare su gaba ɗaya wannan abin da na karanta gaba ɗaya Imam Ibn Kathir ya faɗe shi a cikin al-bidaya wan nihaya gashi nan mujalladi na biyar shafi na 408 gaba ta kusa da ƙarshe malam yace wa qad ihtarafa ulama ahli al-bayt bi sihhati ma hakama bihi Abu Bakr haqiqa malaman da suke cikin ahlul baiti ma iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam in tarafu sun yi furuci bi sihhati ma hakama bihi abubakar da cewa hukuncin da tsayina abubakar yayi ingantacce ne ba ƙarya bane fi zalika daga cikin abin da suka yi hukunci da shi wanda ya tabbata ga guda uku na farko wa walla tawalla aliyun ba'da zalika ba sun ce kamar tsayina abubakar ya kwace gado bane to ai bayan tsayina abubakar ya rasu tsayina aliyu wanda suke cewa shi Allah ne ya zo ya zama shugaba ko ba da sai na bakar ya rasuwa ya biyo ba ba umar ba da umar ya tafi wane ne da usman ya tafi tsewa? shi ke na abu ya dawo gida kun fahimci magana ba sun ce da ba sai na aliyu na faɗi masu aka rike mu haƙi ba to sai su kansu malama da bai suka ce to ai bayan abubakar din ya rasu sai na aliyu ya zo ya yi shugabanci ya yi shugabanci shekara hudu yana mulki kuma sai na aliyu baya tsoron kowa su da kansu sani bai shakka bai tsoro mutum ne jarumi Allah ya kare da a gare shi da ya zo ya hukunci mai faru wa tsara fadar wannan gonar da suke ta cewa gashi gashi suke zagin sabai a kanta ai fadar din tana nan wa gairaha da wata ma arzikin wanda aka tara musamman lokacin sai na Umar da ya bude birane dukansu sun taru ta ta hukumi karkashin hukuncin sai da Ali sai ya yi da shi an zo lokacin da dukiya ba ma fadar kadai ba sauran dukiyoyi na hannunsa me ya faru walam yu'i hali auladi fatima bai ba ƴaƴan na fatima ba inda gaskiya ne ana nake to gaga da mahaifiyar ku ya ta rasan da Hussein ku zo ku dauka to shi kanshi sai na Ali bai yi haka ba kenan idan dan shi a rajin sai ya zagi wani to sai na Ali zai fara zagi kafin Abubakar tunda Abubakar gonar kadai ya rike sai na Ali ko ga dukiya har da ba gona ba to amma mu da yake dukkan su mun san Allah ya yarda da su sai muka ce Allah ya ƙara musu yarda da daraja ina fata mun fahimci wannan to wannan sai ce wala akhadha min zawjatin nabi kuma bai dauki wani abu ya ba iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi sai na ali ibn wala walidil abbas bai dauka ya ba gidan abbas ba shay'an bai ba su komai ba min miratihi daga cikin gadon annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga a ta tabbata gaskiya ne da adalci abubakar ne falau kana zalika zulman inda ake abin da ya zalunci ne wa kadara ala izalatihi kuma yana da ikon gutar da shi la kana hadha ahwana alayhi min qitali muawiya da wannan shi fi masa sauki akan yaki malaka da sayyidina muawiya wa juyushi da jaishin sa afatarahu yuqatil muawiya yanzu kuna ga zai yi sayyidina ne dake da karfin har ya jihadi ma'a jara ma'a ma jara fi zalika min ash azim hadda abin da ya faru na matsaloli da aka samu masu yawa amma ya doge aka yi wala yuqi haula'i qalilan min al-mal amma sai a ce a kasa daukan wannan dan kadanin dukiyar ma ya ba wasu wa amruhu ahwal bi kathir kuma wannan ai shine al'amarin da yafi kadan ma yafi karanta a ce yayi fiye da wancan mai yawa dalili na biyu da suka faɗi cewa abinda sai na bakar ya adalci ne akhraj al-baihaqi imam al-baihaqi ya fitar an zaid daga zaid bin ali bin al daga zaid dan ali dan husayn kun ga jikan sayyidina ali kenan bin ali dan sayyidina ali annahu qala zaid zaid yake cewa amma ana kun gani zaid jikan gidan annabi falau makana abi bakari jikan fa annabi ke fada yace inda nike matsayin sayyidina abubakar radiyallahu anhu la hakamtu bima hakama bihi abubakar fi fadak yace wallahi da hukuncin da zan yi shine exactly irin hukuncin da sayyidina abubakar yayi to kai a zuwa kare da gudun nan ya kuma kai ta zage su dan Allah ga yan gida na magana kai ba kuhu wasa bakinka na karshe farawa tabari imam tabari ya ruwaito wannan ibn taymiya din sistai maganin ta bi sanadin sahih da sanadin ingantacce an abi isa daga abi isa kale ke cewa kulti li abi ja'far nace ma abi ja'far nan ja'far al-baqir yake magana yace ara'aita aliyan hina waliya iraq kaga sayna ali lokacin da ya shugabancin iraq wa ma kana bi yadihi min sultanihi da da ke hannunsa na shugabancin sa kaifa sana'a fi sahmi dhil qurba me ya aikata ne game da abin da ya shafi haƙƙin makusantansa ƙala sai ce salaka bihi wallahi ya ce wallahi da sai na aliyu shugabancin iraq na ga ya bi hanya ce irin tsarika abubakar na umar hanyar da sai na abubakar suka bi da umar su na ga aliyu shi ba ya bi bai saba mutum to jidin mai kaunar sai na aliyu ne zai zai biyayya ga umar da abubakar su an da haka wannan shine insha Allah ta'ala darasi na gaba wannan yayi tsayi saboda babu gaban tsayuwa ne za mu tashi gaban da zartar da jaishi usama tawagar da annan ya kulla ta su je yaƙi sai kuma ya rasu kafin tawagar ta tafi to ya aka yi da suna da gaske abinda mutane ke magana sai na bakar ya warware wannan tawagar ko bai warware ta ba ko mai yayi a ciki za mu ga darussa a nan za mu koyi darasin hata warware rikicin ya faru tsakanin mutane shi tarihin shi wani kundi ne da ke dauke da abubuwa masu ban sha'awa mutum ne mai haƙuri mai yalwar zuciya mai yadiya mai yawan kyauta mai yawan sallah mai yawan karatun ƙur'ani mai sada zumunci mai kuma kyautata ma mutum bai masu a sanya kyautata mai shi to da haka insha Allah ta'ala a darasi na 37 za mu ji abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muke kusuri Allah ya rubuta sarki ya taimana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh